lokacin da ka kunna hansa ɗinka kana jin music kana kira kana rawa ka yi tunanin wannan asanin ɗin na suwaye na yahudawa ne ko ku shi ne na manzan Allah me kake tunani a lokacin a ƙabbara da me yiwuwa ne a ce manzan Allah zai ganka kana jin music kana rawa me kake tunani da manzan Allah ganin ka zai kana sauraron karatun Qur'ani ko kake karanta shi ka tuna wancan na yahudawa ne wannan na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam